وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء من جي تشور الله مدعوكي سركي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يؤييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون mun ji fasara wannan aya a fataki na farko da abin da ta kunsa kamar da muka sani abdullahi bin masrud yana cewa duk lokacin da ka ji allah ya ce ya ku masu imani to kashe kunnanka ka yi sauraron me zai biyo baya domin ko dai alkhairi ne za a umarce ka da shi ko kuma sharri ne za a hane ka sai muka ji anan abin da ya biyo baya alkhairi ne ga Allah ce istajibu lillahi wa lirrasuli kalmar istajibu kamar da Imam Bukhari fasara ta ajibu shine ma'anar istajibu ba ku nemi karbawa ba karba shine ma'anar istajibu lillahi wa lirrasuli ga Allah da manzon Allah idan da'akum lima yuhyikum in ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku mun ji abin da ke raya mu dukkanin abubuwan da Allah ya kira mu zuwa ga yansu da mazan shi gaba ɗayansu duk abin da Allah ya ce a yi ko a bari manzon shi ya ce a yi ko a bari wannan alkhairi ne wanda zai raya mu rayuwa kyakkyawa cikin abubuwan da Allah kira mu zuwa ga yansu akwai faɗin gaskiya Allah ya umarce mu da yin gaskiya ya umarce mu da yin imani ya umarce mu da bin Qur'ani ya kuma umarce mu da yin jihadi ya umarce mu da yin abubuwa daban-daban wanda yin su zai rayar da mu rayuwa mai kyau wanda mun ji misalai akan wannan duk wanda ya bi kiran Allah da kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi umarnin Allah da umarnin manzan Allah zai rayuwa mai kyau ko da ko ya rayu bai da ko sisi ko da ya rayu bai da ko kwabo ko da ya rayu bai da kowa bai da komi to Allah zai rayu shi rayuwa mai kyau bare ke sa Allah barkin sarki cewa duk wanda ya ma Allah biyayya namiji ko mace to Allah zai rayu su rayuwa mai kyau فلنحيينه حياة طيبة za mu rayar da shi rayuwa mai kyau to samun rayuwa mai kyau tana ga bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ce ku sani Allah fa yana sha makanci a tsakanin mutum da zuciyarsa yana sha makanci a tsakanin mumini da kafirci ya hana shi ya kafirci ya hana shi ya sabo yana sha makanci a tsakanin kafiri da imani yana makancewa tsakanin hankali da mutum mutum ya zama bai da hankali ko ya zama yana da hankali kuma shamakancewa tana nufin cikin ma'anoninta kusancin allah da mutum kamar da allah ce wani hannu a ƙarfi ilaihi min hamdin warid to shamakancewa ta kan kasance da ma'anar kusanci kuma allah na shamakance mutum da imani ya hana shi imani yana sha makance shi daga kafirci ya hana shi yin kafirci yana kuma sha makance mutum daga bin son zuciya yana sha makance mutum daga abin da yake fata yake rufi yake so haka dai muka ji abubuwa daban-daban yana sha makance a tsakanin tsoro da aminci ya sha makance mutum daga tsoro da firgita da dai sauran abubuwan da muka ji wanda malamai suka ambata a jiya sannan muka shiga cikin tafsirin aya cikin ibn kathir har muka zuwa inda yake cewa wa qala mujahidun fi qawlihi lima yuhyikum sai ce alham. ku karɓa wa Allah idan ya kira ku ga abin da yake raya ku shine bin gaskiya wa qad qatada lima yuhyikum qala huwa hadha alquran qatada ibn da as-sadusi ya ce idan Allah ya kira ku zuwa ga abin da ke rayar da ku karba abin da ku kira da mutane shine alqur'ani kuma da Allah ya ce inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihat qur'ani na shirya zuwa ga tabarki madaidaici don haka lima yuhyikum cikin fasarorin da aka yi mata bin qur'ani da shine rayuwa tabbatatta kammalalla tsayayya fihi najatu wal baqa'u wal haya idan a cikin bin kur'ani akwai tsira akwai wanzuwa akwai kuma rayuwa mai kyau fa qala suddi lima yuhyikum ya fil a ihya'uhum ba'da mawtihim bil qur'an ah, bil kufr kuma imamu suddi har yanzu yace lima yuhyikum yana da musulunci domin yana da mutane suna kan kafirci bayan imaninsu domin imani shi riga kafirci tauhidi ya riga shirka da mutane duk musulmi ne mutane a da dukkan su musulmai musulmi ne kamar da Allah ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu annabiyina mubashirina wa mudhirin da mutane duk musulmi ne da ka musulunci ya riga kafirci tauhidi ya riga shirka da'a ta riga samu alkhairi ya riga sharri to musulunci bayan shirka ta zo don daga baka fara shirka kamar yadda muka sani sai da mutane suka rayu karni goma suna kan tauhidi daga baya bautar wadda da suwa da ya huta da ya ruka da nasara ta mai da mutane mushrikai ko ta mai da wasu mushrikai ko dubu Allah kashe waya kana magana magana tana shiga masallaci kowa ya kashe waya to bayan shirka ya zo sai kuma Allah ya zo da musulunci ya sake dawa da musulunci duk da ba kowa ya kafirta ba to sai Allah ya raya mutane da musulunci bayan mutu su da kafirci وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي للحرب التي أعزكم الله تعالى بها بعد الذل wannan kuma fasara ce daga urwacin bin zubair shi kuma abin da ya ɗauki rayuwa a cikin ayar ko abin da ya fasara rayuwa a cikin ayar ne yaƙi Allah ya girmama ku da yin yaƙi bayan can da kuna kaskantattu dan jihadi yana rayar da al'umma da haka urwatu ibn zubair yace lil harfi Allah idan ya kira ku zuwa ga abin da ke raya ku ku karba shine yaki allati a'azakum Allah ta'ala biha ba'da dhul yakin da jihadin da Allah ya raya ku da shi bayan kaskanci wa qiwamukum biha ba'da dha'f sanan tsayonku da ku. zai kasance ne da jihadi bayan rauni da kuke da shi wa mataku aku min aduwikum ba'da da min minhum minkum kuma Allah madaukakin sarki ya hana rinjayar kafare akan ku bayan da sun nemi su rinjaye ku to shi wa'annan suna cikin abubuwan da ke rayar da mu kamar da muka ji a baya Qur'ani rayuwa ce gare mu yana rayar da mu musulunci yana raye da mu jihadi yana rayar da mu da haka idan Allah ya kira mu zuwa ga abin da ke rayar da mu to mu yi shi dan za mu samu rayuwa mai kyau wa qawluhu ta'ala wa alamu anna anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa zawjihi wa qalbihi cewar kuma Allah ɗauki sarki ku sani lalle Allah yana shamakancewa tsakanin mutum da zuciyarsa qala ibn abbas yahulu bayna mumini wa bayna al wa bainal kafiri wa bainal imani Allah ibn Abbas yace ma'anar ku sani Allah yana sha makancewa tsakanin mutum da zuciyarsa yace shine Allah sai ya sha makance tsakanin mumini da kafirci Allah ka mana wannan gatar sai zama mumini ba zai kafirta ba zai dore akan musulunci muna roƙon Allah ya mana wannan baiwa wa bainal kafiri wa bainal iman kuma ya sha makance tsakanin kafiri da imani ya hana kafiri imani amma ku sani kafirin da Allah ke hana shi imani shine wanda dama ya san musulunci ya san imani amma ya zaɓi kafirci akan imani to kafirin da ya zaɓi kafirci akan imani shi Allah ke shafa cewa daga imani sai bashi da abin da ya zaɓa kamar da Allah ya ce a wata aya sawa'un alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun to irin wa'annan kafirai su ake bibi a nan akwai kafiran da sun ga sun gama sanin musulunci sun san shine gaskiya sun san imani shine daidai amma sai suka zaɓi kafirci to irin waɗannan ne Allah ke cewa duka ɗaya ne gare su ko ai masu wa'azi ko an yi masu duk ɗai ba za su yi imani ba ya riga ya yarda da kafircin shi ya aminta da shi ya zaɓe shi to irin wannan sai Allah ya bashi da abin da ya zaɓa kamar da Allah ya ce a wata ayar falamma zahu azaqa Allahu qulubahum da suka karkace da Allah karkatar da su karkatar su sun zaɓi karkata domin Allah saboda adalcinsa ba zai fatar da mutum ba sai in shi ya zaɓi fata in ka zaɓi fata sai ya zaɓi da kayanka kun bai tunan da kyau tamam rawal hakim fi musnadaki mawqufan qala sahihun wa lam yukhrija hakim ya rawaito hadisi a cikin musnadak din shi wanda mawqufi ne ya kuma ce sahihi ne duk da buhari da muslim ba su fitar da shi ba warawahu ibn mardawai min wajen akhar marfu'an ibn mardawai ya rubuta shi marfu'an wato daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yasihu li dha'fi isnadi sai dai bai inganta ba saboda raunin isnadin shi wani mawqufu asah cewa mawqufi ne wanda shi ya tabbata shi ya inganta wa kaza qala mujahidun وسعيد وعكرمة والضحاك وأبو صالح وعطية ومقاتل ابن حيان والسدي هذا كما duk waɗannan suka faɗa wato wacce maganar ta abbas cewa allah yana sha a tsakanin mumini da kafirci ya hana mumini yin kafirci yana kuma sha a tsakanin kafiri da imani ya hana kafiri yin imani saboda abin da ya zaba nan to wannan magana an waito tota daga magana Abdullahi ibn Abbas kuma wani shine abu shi ita ce magana ingantatta lallai Abdullahi ibn Abbas ya faɗi haka an kuma waito wannan daga maganar manzala can manzala da ya faɗa amma wannan bai inganta ba kuma irin wannan magana irin wannan fasaha ta cewa alamu ku sani annallaha lallai Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbi yana shamakancewa tsakanin mutum da zuciyarsa haka ce abdullahi abbas ya ce shine sha makance tsakanin mumini da kafirci wato ya hana shi da kafirci ya kuma sha makance tsakanin kafiri da imani ya hana kafiri imani amma mun ji irin kafiran da Allah ya hana su imani domin so da yawa kafirin su sun musulunta so da yawa mun ga haka to kafiran da ba su musulunta irin wa'ancan ne da Allah ce sawa'un alaihim a an dartahum an lam tudirhum la yu'minun to wannan fasara kuma mujahid da sa'id da ikrima da abdullahi da abu salih da atiyya da muqatil da suddi duk sun yi wannan fasara wa fi riwayatin an mujahid fi ya yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi a kuma fasara mujahid akan wannan aya cewa lalle Allah yana sha makancewa tsakanin mutum da zuciyar shi sai ce hatta tarakahu la ya'qil cikin ma'anar ayar Allah yakan ba wani bai da hankali wato bai da tunani bai da fahimta allah ya bashi da ƙiƙi ya bashi dolo to wani lokaci wannan aya tana ɗaukar irin wannan fasara allah ya ba mutum ya zama da ƙiƙi dolo bai da fahimta bai da ganewa to na shiga cikin ma'anar ya hulu bainar mar'i wa kalbi allah yana sha makancewa tsakanin mutum da zuciyar shi wato ya bashi bai da ganewa bai da fahimta kuma ganewa ana tana nufin bai da fahimtar magana Allah bai gane magana Allah kwarai ba za ka samu shi a duniya sau komi a duniya amma addini ka same shi da kiki dolo wawa bai da ganewa bai da fahimta bai gane magana Allah bai gane magana manzon Allah kwarai da shi ma irin wannan abin da ya zaba kenan sai Allah ya bashi da abin da ya zaba to wannan ma yana cikin ma'anar wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa qala suddi يحول بين الإنسان وقلبه فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه الصدق كما يجي يحول بين الإنسان وقلبه الله ينا شامكا تشيوا سكان متون دزوتيشي فلا يستطيع أن يؤمن فزي إيماني فزي إيا إيماني با ولا يكفر فزي أكابرتي با إلا بإذنه سيدا إذن الله إن الله يسوي إيماني in bai so ba ya yi kafirci wa qala qatada huwa qawluhu qatada kuma yace wannan aya wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi abin take nufi shine zancen Allah wato fassara wannan aya ita ce zancen Allah da ya faɗa wata aya yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid to wannan shine ma'anar ko cikin ma'anonin yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah yana sha makancewa tsakanin zuciyar mutum tsakanin shi da zuciyar shi wato Allah yana kusa da mutum da kulawar shi da sanin shi kamar yadda ya ce wa na hannu mu aqrabu ilayhi mun fi kusa gare shi min wani a akan jijiyar wuya ko ne ya zama mala'iku ne domin su yakin ayar akan mala'iku ne in sun zo karɓar mutum sun zo karɓar ran mutum to sai ya ce mun yi kusa da shi wato da wa'annan mala'iku ko kuma ya zama shi kanshi Allah amma da kulawar shi da sanin shi وقد وردت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما aya. هذه الايه ابن كثير yace kuma wasu hadithai da yawa tun tisgo wasu hadithai da yawa sun zo suna bayani akan ma'anar wannan aya قال Imam احمد cikin su قابل الإمام أحمد يتأتك مسلم حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول إمام أحمد يبتدى حديث أتك مسلم دولنا إسناد زوج أنس بن مالك الله يقال مسلم أنس بن مالك يأتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء ينا يوم يبتع يوم الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك annabi na yawaita wannan addu'a ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dini ya musabbital qulub sabbit qalbi ala dini ya mai tabbatar da zukata tabbatar da zuciyata akan addinin za mu zo mu ji dalilin yawaita wannan addu'a ƙala ƙulla ya rasu da sai muka ce ya manzo Allah amanna bika wa bima jita bihi ai mu mun imani da kai mun kuma imani da abin da ka taho da shi na alqur'ani fa hal takhafu alaina to kana jin tsoro ne akan mu shi yasa kake ta yawaita wannan addu'a kana cewa me tabbatar da zukata tabbatar da zuciya ta akan addinin ka ko tabbatar da zuciya ya mai jujjuya zukata ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciya ta akan addinin ka to kana nufin wani abu na ya faruwa gare mu na karkata hal na'am kace ɗaya eh, zai iya yiwuwa inda kuluba bai da isu da aini min asabir ar-rahman min asabir Allah ta'ala ya yuqallibuha sai ce domin zukatan bayi duka suna tsakankanin yan yanzu Allah guda biyu zukatan bayi duka suna tsakankanin yan yanzu Allah guda biyu kai bai sha yana jujjuya su yadda yake nufi yanzu da za a ga mutum mumini an jima gan shi ya canza ya zama kafi Allah kiya shi mu yanzu da za a ga mutum mutumin kirki an jima ya zama mutumin banza ya canza Allah kiya shi mu wannan hadisi hadisi ne sahihi Ahmad ya fitar da shi a cikin Muslim wa haka da rawahu at-Tirmidhi fi kitab al-Qadar min Jami'i haka Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab al-Qadar أتكلم تابس الجامع عن النادم السري عن أبي معاوية محمد بن حازم الضرير عن الأعمش واسمه سليمان بن مهران الأعمش سنة شيء سليمان بن مهران عن أبي سفيان واسمه طلحة بن نافع دقا أبو سفيان سنة طلحة بن نافع عن أنس دقا أنس قال ثم قال سنة ce يأتي حسن الترمذي ما يروي تقول لنا حديثي ما زال الله صلى الله عليه ya ce ko yana yawaita addu'a yana cewa ya muqallibal qulub ya mai jujjuya zukata thabbit qalbi ala dinik ka tabbatar da zuciyata akan addinin kuma ta ce wannan hadisi hadisi ne hasan wa haka za ruya an gaidu wahidin haka an wuce wannan hadisi daga mutane da yawa an amash daga amash rawahu ba'dhum an wasu su sun rawaito daga Amash an Abi Sufyan an Jabir daga Abu Sufyan daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah mai tsira da abincin Allah wa hadithu Abi Sufyan an Anas asah kuma hadithin Abu Sufyan wanda ya rawaito daga Anas ya ga inganci shi mana cikin Tirmidhi da lamba ta dubu biyu da ɗari ɗaya da arba'in daidai حديث آخر ولا حديث قال عبد قال عبد بن حميد في مسنده عبد بن حميد ياتي أتين مسند ديشي دون إسناد حدثنا عبد الملك بن مروان حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا شعبة عن الحكم عن عن ابن أبي ليلى عن بلال رضي الله عنه وتدون إسناد هرزوا بلال Allah ya kara musu yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yadu bilal ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'a wato yana yawaita yin wannan addu'a ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini yana cewa ya mai tabbatar da zukata ko ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan addininka hada hadithun jayyidul islam wani hadithi isnadi ne jayyid illa anna fihi inqita'an سيدا أكو انقطاعي أتكيشي وهو مع ذلك على شرط أهل السنة ولم يخرجوا تعرض هكا هنا كان شرط أهل السنة سيدا بس بجد الشيبة حديث الآخر ولا حديث قال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه أبو إدريس الخولاني يجي ياجي النواس بن سمعان النواس ابن سمعان صحابي النبي الله يقارع وصيح تشي أبو إدريس الخولاني هنا تابعيني ياجي ياجي دقا النواس بن سمعان صحابي شيخ وانا يقول هنا تشيوا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زالنا هنا تشيوا ما من قلب إلا وهو بين إصبع إصبعين إصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه يتي ناجم زالنا هنا تشيوا ما من قلب باب وتزوجيا إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين با وتزوجيا فتتنا سكاني إن ياسم الله بيو إن شاء أن يقيمه أقامة إن الله يزو يسعيد زوجيا أكام الدين المسلمين سيسعيد إيتا وإذا شاء أن يزيغه أزاغه إن كما يسو سيكركتد إيتا الله كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب yana cikin addu'o'in mu'mine suna roƙon Allah kada ya karkatar da zukatan su bayan ya shirye su ko bayan Allah muna roƙon ka kada ka karkatar da zukatan mu bayan ka shirye da mu wa kada ya ko manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana cewa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dini ya mai jujjuya zukata tabbata da zukatan mu akan addinin ka قال والميزان بيد الرحمن يخبطه ويرفعه كما أوني سكيلي هنا هنو الله هنا دقا شيء هنا سوكر شيء الله يدقى سكيلي وهكذا رواه النسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن جابر haka da sa'ila ibn maja suka fitar da wani hadisi suka rawaito wani hadisi daga hadisin abdurrahman ibn zaid bin jabir fa zakara mithlahu girma a kwata-kwata wannan hadisi shi wani hadisi shi ma sahihi ne imam nasa ya fitar da shi ibn majah ma ya fitar da shi kamar da malam ya kawo an hadithun akha wani hadithin قال الامام احمد حدثنا يونس حدثنا احمد بن زيد عن المعلى بن زياد عن الحسن ان عائشه قالت أبو ولد عائشة على الأربعة ذاتاتي دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها وسأدعو annabi ya kasance da yinsu cikin su akwai wannan ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan addininka qalat fa qultu ya rasulullah sai aisha ta ce sai na ce ya maza Allah innaka tukziru an tad'uwa bi hadha hada dua ta ce ya rasulullah kana yau ta yi wannan addu'a fa sai ya ce inna qalbal adami baina usba'aini min asabi' Allah min asabi' Allah fa idza sha'a zaqahu wa idza sha'a aqamahu sai ce mata ila ila wannan addu'a ne domin zuciyar dan adam tana tsakankanin yan yanzu Allah biyu daga cikin yan yanzu Allah in ya ga dama sai ya karkatar da zuciyar mutum daga barin shari'a in ya ga dama sai ya tsaye da ita sai ga mutum ya ɗora kan addini Allah ya sa mu ya ka hadithun akhar qala al-imam ahmad wani hadithin imam ahmad ya ce a cikin muslim haddathana hashim haddathana abdul hamid haddathana shahr sami'tu umma salama tuhaddithu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru fi du'a'ihi imam ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musulun da shi da wannan hadisi da wannan isnadi har zuwa ga ummu salama matar manzon Allah Allah ya kara masa yadda shahu ya ji tana faɗin cewa manzo Allah yana yawaita yin wannan addu'a ya kula yana cewa ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dini yana cewa ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan addininka qalat wa qultu ya rasulullah ita ma tace nace ya manzo Allah aw awa anna al quluba tuqallab nace ya rasulullah ana jujjuya zukata kenan ke sa kake yawaita addu'a kana cewa ya mai jujjuya zukata tabbatar da zuciyata akan addininka wannan ya nuna kenan ana jujjuya zukata kare na'am yace kwarai ko ma khalaqa Allah min basharin min adami Allah bai taba yi wani dan adam ba mutum dan adam Allah bai taba halittarsa ba illa anna qalbahu bayna isba'aini min asabillahi azza wa jalla Bace zuciyar wannan dan adam kowa ne ne tana tsakankanin in ya zo Allah guda biyu fa idan sha aqamahu in Allah ya so sai ya tsaye da zuciya akan addini to in sha kuma ya ga dama a zagaru sai ya juye da zuciyar karkatar da ita fa nas'alullaha rabbana da haka mun kam muna roƙon Allah ubangijinmu Allah ya zina qulubana ba'da idh hadana kada ya jujjuya mu bayan ya shirye wato wannan magana ibnu kathir ce bayan ya kawo inna hadithai yace mu kam muna roƙon Allah kada ya juyar da kada ya karkatar da mu bayan ya shirye da mu wa nas'aluhu an yahaba lana min ladunhu rahmatan muna roƙo Allah ya ba mu rahama daga wajensa innahu huwal wahhab domin ne mai kyauta to Allah ya kuma kyautar shari'a qalat qultu ya rasulullah sai nace ce ya manzon Allah ala tu'allimani da'watan ad'u biha li nafsi to ya rasulullah ba za ka koya mana wata addu'a ba Wata zan dinga yi maka na ita qala bala ce kwarai ya kamata uli ki ce Allahumma rabbal nabi اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني هذا تبقى الدعاء ما تنمى الله تكي روبانسا tun da haka al'amarin yake Allah na jujjuya zukatan bayi to koya mana wata addu'a mana wanda zan yi Allah ya kare sai ce ce rabban Muhammadin ya Allah ubangijin annabi muhammadu irfir li dhanbi ka gafarta mana zunubi na wa adhib ghaiza qalbi kuma ka tafi da damuwar zuciyata wa ajurni min mudallati fitan kuma ya Allah ka kare ni ka katangance ni daga fitintidu masu batarwa ma a ni matuka kara yadda ni wani hadithi hadithi ne sahihi yana cikin musnad da imam ahmad كما ترمذي يا ويتوش تهنن شهر ابن هوشم جد أبي مكان على من شهر ابن هوشم كل ذكمي هذا حديث حسن ما كان مني وأنا حديثي يا تبت حديث صحيح لكن مو من ركوع الله من أتيوا اللهم رب النبي محمد اغفر اغفر لنا ذنوبنا وأدهم خير قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا حديث آخر هنا حديث دبل قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حواء أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن آه، الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث دبل أتكي مسلم الإمام أحمد ولا إسناد ارجع عبد الله بن عمرو ابن العاص الله يقرأ وصيه annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ji manzo Allah na cewa inna quluba bani adam bayna isba'aini min asabi'ir rahman lallai zukatan yan adam suna tsakankanin yan Allah biyu cikin yan yatsun Allah ka kalbi wahidin kamar zuciyar mutum guda yusallifu kaifa yasha yana jujjuya zukatan kamar yadda yake nufi sun maƙarar rasulullahi sallallahu sannan manzo Allah ya ce Allahumma musarrif al-qulubi sarrif qulubana ala ta'atik ila ta'atik sannan manzo Allah ya ce ya Allah mai jujuya zukata tabbatar da zuciyarmu zuwa ga maka biyayya shi ma wannan hadithin hadith ne sahihi to wa'annan hadithai suna da ma'anar waccan aya da Allah ya ce wa'alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi ku sani Allah yana shamakancewa tsakanin mutum da zuciyar shi wato Allah na juya ta Allah yana juya zukatan mutane to da aka mu yawaita addu'a Tun da annabi na yawaita ta mu muka fi kowa dacewa da mu yawaita wannan addu'a ya muqallibal kulu thabbit qalbi ala dini sannan wannan hadithai sun tabbatar ma Allah da yan yasu yana cikin sifofin Allah kasancewar Allah yana da ƴan yatsu sai dai ba irin namu bane ɗan yatsun Allah ba irin na ba bane kamar yadda Allah ba irin mu bane haka sifofinsa ba irin namu bane laysa ka mithlihi shay ba wani abu tamkar Allah ko huwa samiul basir kaga ya kore wa kansa kama da bayi ya kuma tabbatar maka da sifa ya ce samiul basir da ka mu yadda wanda wannan ita ce aqidar ahlus sunna da duk wata sifa ta Allah da bayanin ta cikin qur'ani ko ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sifa tana cikin sifofin da bayanin su ya zo a cikin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun ji a cikin bukhari a cikin karatun na kitabun tauhid cewa gobe kiyama Allah zai daga sammai gaba ɗai ya rike su ɗan yatsa saboda ya ka sai gaba ɗai ya rike su ɗan yatsa saboda sannan ya girgiza su ya ce ni ne ubangiji kaga wannan na nuna mana girman ubangiji a ce saman nan duka saman nan duka Allah ne ka so dan yatsa guda ka kaga da jin wannan ka san dan yatsa ba irin namu bane bare daga Allah na da yatsu kamar yadda yake da hannu kamar yadda yake da kawahu kamar yadda yake da fuska duk wani ya tabbata mu yadda da yana da wa'annan sifofin amma ya suke ba mu sani ba shi kaɗai sai da suke kada mu bata ma'anarsu mu faɗe su game da Allah ya faɗa kada mu yi tawili kada mu juyar mu yi taharifi kada mu yi ta'atili kada mu kamanta kada mu misalta idan Allah walam ne lahu kufuwan ahad ba wani abu tamkar Allah da ka sifofin Allah gaskiya ne yadda muka yi da zatin Allah gaskiya ne haka yake wajibin mu yadda da sifofinsa gaba ɗaya gaskiya ne sannan duk wanda ya musunta sifa daga cikin sifofin Allah wa'anda suka zo a cikin Qur'ani da Sunna ya kafirta wanda kuma ya kamanta wata sifa ta Allah da sifofin bayi shi ma ya kafirta da aqidar ala sunna tabbatar ma Allah da dukkanin sifofinsa cikin su akwai wannan sifa ta yan yasu kun fahimci wannan da kyau da aka ci gaba da addu'a ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka tabbatar zuciyarka akan addininka ya musarrifar ya musarrifar ya sabbin qalbi ila ta'atik mu yawaita wa'annan addu'o'i sannan mu sani wa'annan hadithai fassara ne ga waccan aya wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbi ku sani lallai Allah yana sha makancewa tsakanin mutum da zuciyarsa sannan Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ku ji tsoron fitinar da ba ta samu waɗanda suka yi zalunci a keɓance wa alamu anna Allah shadidul iqab kuma sani lallai Allah mai tsananin hukuma ne wannan aya tana cikin ayoyi masu firgitarwa masu tsoratarwa tana kuma cikin ayoyin da suke sa dole in muga ga an yi ba daidai mu ce ba an yi ba daidai ba kada mu yi shiru a lokacin da aka yi ba daidai ba yau suna wai ka ji da kanka bare ba ruwan ka da mutane kale su a akwai lokacin da za a kai mutum ya ji da kanshi bare idan aka waye gari kowa ra'ayinsa yake burge shi aka waye gari mutane sun fuskanci duniya sun ban lahira idan aka kai ga irin wannan yanayi to a nan ne za ka ji da kanka بما الله يتبع يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم wanda ya ɓace bai cuta muku in kun shirya to idan an koma ba a karɓar gaskiya to nan wurin kam sai ka ji da kanka amma matukar ana wa'azi mutane zo su zauna su saurara matukar za a ga wani yayi ba daidai ba ka ce wannan ba daidai bane ka bari kuma ya bari to nan wurin ba ka cewa ko ya ji da kanshi a'a ji da kanka ka ji da kan dan uwanka ka ji da kanka ka ji da kan wani ba za a yi shiru ba dole ba zama masu umarni da kyakkyawa masu hannu da mummuna domin Allah ya girmama mu ne da wannan aiki kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar ku ne fiye al'umma saboda kuna umarni da kyakkyawa kuna hannu daga mummuna kuma Allah ya la'ani bani Isra'ila saboda ɗabi'ar kanu la yatana hauna an munkari sun kasance masu hana munkari to ba daidai bane muga ana munkari muga ana shirka muga ana sako kaba'irori muga ana bid'a mu baki mu shiru da ayi magana cikin da sun cika sun kana wai duk mai cewa mutane suna ba daidai ba ya ce kaza ba daidai ba suwa ne ba daidai ba suwa da suma ba kan daidai suke ba ta ce cika tsokana a wannan ba tsokana ba ce hani ne daga mummuna in ko aka yi shuru za a halaka yin halaka ta zo sai ta kai kowa da wanda suka yi da wanda ba su yi ba to da haka Allah ya ce wata ku fitinatan ku ji tsoron fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba ta samun waɗanda suke zalunci kawai a keɓance alamu kuma ku sani an Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne da haka ba a ganin ana ba daidai ba a ce a yi shiru a kama baki a yi shiru lalle duk lokacin da an yi ba daidai ba a gaya mutane an yi ba daidai ba kuma nuna da kyau tamam sannan cewa Allah wata ku fitinatan menene fitina mene ne fitina ku ce ba ku sani ba shiru sai ku je mene ne fitina kalmar fitina ta ta maimaituwa cikin ƙur'ani kuma da ma'anoni daban-daban na farko fitina ta gazo da ma'anar shirka game da wata faɗa game Allah ya ce wa khatiru wa khatiru hatta la takuna fitna to kalmar fitna cikin wannan ayatar bai shirka da kafirci ya'ya da mata suka zama fitina su mana kiransu mun ana fitina inna ma amwalukum wa auladukum fitina ya'ya fitina ne dukiya fitina ce saban Allah fitina ne saban Allah fitina ne shirka fitina ce in kana so ka kididdige ma'anonin fitina da ma'anonin fitina da suka zo a cikin alkur'ani mai girma da ko zaɓin ma'ad fi hadi khairul ibad na ibn al-qayyim a cikin fa'idodin yakin udu ga yadda ya tattara ayoyin ƙur'ani da suka zo da kalmar fitina sai ce a nan wannan aya tana fitina ta zo a cikinta tana nufin kaza waccan aya kuma da kalmar fitina ta zo a cikinta yana nufin kaza haka da ta gani ya fi tattara su ya yi bayanin to a dunkule kalmar fitina tana da ma'anoni mabambanta a cikin alkur'ani to don haka da malamai suka zo kan wannan aya wadda ko fitinata sai suka fassara ta da ma'anoni daban-daban ko suka ce fitina ana ta rufin yaki wadda ko fitinata za ta sai bane ladina mome ku hausa ku kiyaye yaki domin yaki bai tsayawa ga wani suka jawo shi zai iya cin har waɗanda ba su ja shi ba ku ce ɗaya na biyu suka ce abdullahi bata ita ma tana da ma'anar fitina da haka sai zama wata ko fitinatan ku kiyaye bata domin ba ta tsayawa ga waɗanda suka ja ta biyu na uku a sukutu an inkarin munkar yin shuru a ki gyara abin da ba daidai ba a ga munkari a ga mummunan aiki ana yi a yi shuru a ki gyara shi to yin shiru game da aikin asha shi ma fitina ne hudu jarabawa jarabawa ita ma kan zo da ma'anar fitina ko ta maimaituwa da wannan ma'anar a cikin alkur'ani haka dukiya da yaya game da muka ji sannan bala'i da yake aukuwa ga mutane sai kuma bayyanar bidiyoyi a cikin addini duk waɗannan abubuwa guda shidda malamai sun ce su Allah ke rufi da fitina cikin wannan aya da ka kiyaye fitina sai ya zama ku kiyayi jawo yaki da annabi ya ce kada ku yi fatar haduwa da makiya amma in yaƙi ya auku ko ya zo to ku jajirce ku nemi taimakon Allah bata curu akan munkari jarabawa fitinar dukiya da 'ya'ya bala'i da ke aukuwa bayyanar bidiyoyi a cikin addini duk wa'annan ka ɗauke su gaba ɗaya wannan kalma tana iya tana da ƙarin ɗaukar su tana da kan ɗaukar sai dai mu ɗauki ayar akan ma'anar asukutu anil munkar kusan zai fi faɗi dan in mun dauki aya tana magana akan asubutu anil munkar to duk wancan abu za su shiga kare da aka mu ce wata ku fitinata ku kiyaye fitina shine yin shiru akan abin da ake yi ba daidai ba kuna gan ana ba daidai ba ku yi shiru ku ki magana ku ki cewa gyara to irin wannan shiru musiba ta in ta zo la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba ta samun wanda suke zalunci a cikin ku keɓance inda ka gani kana da ikon ka yi magana ka ce ba daidai ba ne jama'a ka yi shuru kaga ana yi ba ka iya magana ba ka tashi ka ba wurin ba ana yi ka taimaka masu yi kai ma ka shiga ciki daga in fitina ta zo azaba ta zo sai Allah ya haɗe ku gaba ɗaya ba zai bar waɗanda suka ja ta ba sai ya haɗe da kowa da kowa ba alamu an Allah a shaidu ku kuma sani lallai Allah mai tsananin hukuma ne to ɓangaren dalilin saukar ayat shi me ya faru ne wannan ayat ta sauka a nan ma malamai sun yi maganganu masu tarin yawa cikin abin da suka faɗa sun ce sahabbai ne Allah ke ma wannan magana ayat ta sauka ne dan sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su Allah ke jama wannan yake jama su kunne da ka su yadda su ga ana ba daidai ba su yi shuru dan in halaka ta zo za ta hada kowa da kowa magana farko kenan cikin dalilan saukar ayat Abdullahi ibn Abbas shi ya faɗi wannan magana kuma ya sake faɗin wata magana ta biyu da ta uku ta biyu ya ce wasu mutane ne guda biyu akan su Allah ya saukar da ayat amma bai faɗi sunayensu ba magana ta uku ya ce ayar ta game kowa da kowa ba kan sahabai take ba kawai ba kan wayancan mutane biyu kawai ta sauka ba wannan aya tana magana ne akan dukkanin mutane cewa idan sun ga ana ba daidai ba kada su yi shuru da haka wannan aya umarni ne allah maɗaukin sarki yake ba muminai cewa kar su bar munkari yana tafiya cikin jama'a kasu bar ana ba daidai ba su kama baki su yi shiru da sun yi haka to idan adawa ta zo za ta haɗe kowa da kowa to gaskiya wannan sababin ya fi ya zama shi ne dalilin sauka aya dan ka ɗauke shi ya gami na farko da na biyu gaba ɗaya wasu kuma suna ganin wasu keɓantattun mutane ne sun ce wane da wane da wane da wane wasu kuma suna ganin dalilin saukar ayar kan ƙaro badar ne tun da ta wannan aya tana cikin su yakin ayoyin da suke magana yakin badar tun da ana cikin magana yakin badar to ana magana ne akan mutanen badar su ana ke nufi da wata ko sai la ladina alladina zalamu minkum khassa kaga dai muka dauki magana cewa aya ta sauka akan kowa da kowa ka duk maganganun da aka faɗa sun shiga don wani duk abin da aka faɗa ya shiga cikin kowa da kowa ko ba haka ba da aka mu dauki cewa dalilin saukar na aya akan kowa da kowa ne aya ta sauka akan kowa da kowa dukkanin mu gaba ɗaya Allah na umarnin mu da cewa in mun ga ba daidai ba ku yi magana ku ce kaza ba daidai ba ne in muka yi haka shi ke nan tsira in ko muka ce za mu yi shiru don jin kunya ko don jin tsoro to in musiba ta zo in azaba ta zo ba ta barin kowa yanzu mun gane ma'ana wannan aya wata ko fitinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba ta shahuwar waɗanda suka yi zalunci a keɓance wato waɗanda suka jawo ta ba ta shahuwar su a keɓance su kaɗai za ta gaba kowa da kowa ne kuma sani lallai Allah mai tsananin hukuma ne ku sai dai anan ya kamata mu fahimta hukuma azaba da Allah zai saukar ba ta taba game al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Sheikh Muhammad Salim bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala ya tabbata yace wannan aya cewa la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ba tana nufin za a waye gari wata rana a halaka al'ummar annabi ba duka don sabo ba za a yi haka abin da ake nufi wani gari keɓantacce ba duniya duka ba wata ƙasa keɓantatta ba duniya duka ba domin ta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya katangance ta mun karanta hadisi a cikin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah abubuwa guda uku ya bashi biyu ya hana shi guda ya roƙi Allah kada ya halaka al'umma ta duka dan zunubi a waye gari duk al'ummar annabi Allah ya halaka su kamar irin abin da Allah ya ma al'ummomin suka gabata haka an waye gari mutanen annabi nuhu duk an halaka su sai suka yi imani mutanen annabi nuhu duk an halaka su adawa samudawa duk an halaka su to a al'ummar annabi annabi ya yi addu'a ya roki Allah a jinkirta mana kada a halaka mu da azaba gaba ɗaya kuma Allah ya karɓa mu annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ka taba ɗaukar ma'anar wannan aya wadda ku fitnatan la tusiban ladina zalamu minkum khassa tana nufin wani lokaci in sabo yayi yawa za a halaka mu gaba ɗaya a'a in halaka ta zo za ta tsaya ne ga wasu kawai a wani bangare kawai ko dai gari ko ƙasa amma dai al'ummar annabi ko ina a duniya a ce saboda sabo saboda hana saboda rashin hana munkari a waye gari duk an hana kafin annabi Allah ba zai haka Allah mun gode maka Allah ka kare mana baiwa ka kare mana rangwame muna ji wannan da kyau tamam kaga cewa Allah la taqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa kuma za ta ja maka wata tambaya ko wani zai tambaye ka akan wannan aya mun ji lallai Allah ba zai iya halaka al'ummar annabi gaba ɗaya ba amma zai iya halaka wani gari gaba ɗai saboda ana sabo mutanen garin sun yi shuru ba su hana ba to na ji watakila wani ya ce mana to ana gabata mu in ma a wani gari ne a halaka gari gaba ɗai don masu sabo to su masu saban mun ji an halaka su an yi daidai don su yi ba daidai ba to amma waɗanda ba su yi ba me ne su alhali Allah ya ce wala wa ziratun wizra ukhra Allah ya ce wata rai ba ta daukar laifin wata rai to in za a halaka wasu a kan laifin wasu to su wanda aka halaka ba don sun yi laifin ba laifin su me ya shafe su aya ta farko ba. ana ta biyu mai kama da wannan Allah ce kullu nafsin bima kasabat rahina ko wace rai ana na ta da abin ta yi kuma Allah ya ce game da rai laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat abin ta yi mai kyau rayuwa abin ta yi mai kyau za su samu sakamakon shi wanda yi mara kyau za su samu sakamakon shi idan mun haɗa wa'annan ayoyin za mu gano cewa ba a kama wani da laifin wani to me yasa za a ce wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitinar da ku ji tsoron fitinar da ba ta tsayawa kan waɗanda suka yi zalunci in ta zo za ta gama kowa shi kuma Allah ya ce laifin wata rai mai shahoro wata rai Allah ya ce ko wata rai tana da abin da ta yi za a jingina ta da abin da ta yi ta mata sakamako da abin da ta yi ita kaɗai sannan ta yi mai kyau nata ne in ta yi mara kyau akan ta yi ya za a halaka mutane da laifin wasu an sa ita ce za a halaka su ne saboda sun yi shiru wanda ya shiru akan laifin da ake yi yana daidai da wanda ya laifin don haka wannan aya wata ku fitnatan la na alladhina zalamu minkum khassa ba ci karo da wala taziru wazratu wazra ukhra ba ba ci karo da cewa kullu nafsin bima kasabat rahina ba ba ci karo da laha ma kasabat wa alaiha ba mu cin karo da uwa mu cin karo mu cin karo kaga ana munkari ana aiki mara kyau kana ana abin da bai dace ba kana iya hanawa ka san babu kyau kuma kana ka yi magana ce babu kyau in baka iya magana kana ya tashi ka ba wuri ka ki abin da zuciya ta tashi ka ba wurin amma duk baka yi ba to baka da bambanci da wanda ya yi da haka babu wani cin karo in an halaka su an halaka su ne da abin da suke su duka ko ba haka ba su wancan da aiki wani da tabbatarwa wancan sun yi aiki da sun tabbatar da haka babu wani cin karo wancan sun yi laifi wani masu yi laifi shi ke in har ko halakarwar ta shafi wani mutumin kirki wanda ya yi magana ya hana ya ki abin amma duk da haka da halakar ta zo aka halaka shi to shi ke da wani lokaci abin zai kai ga barna ta yi yawa ta game kowa da yanta to saboda yawan yawan barna wani lokaci zai sa har wanda bai da laifin a haɗa shi hadith ya zo a cikin buhari hadithin zainab binti shi Allah ƙara mata don ji annabi ya ce za a halaka mutane nan gaba halaka kuma ta haɗe da kowa da ke wurin ta ce ya rasulallah alluhu laku wa fina salihun ya manzan Allah za a halaka mu alhali kuma akwai mutanen kirki a cikin mu qala na'am yace eh za a halaka mu ko da akwai mutanen kirki a cikin mu thumma yub'athuna ala a'malihim sai na ji lahira sai ta rakuwa kan aiki kwarai to zai iya faruwa a ƙarshen zamani in mummunan aiki ya yawaita ayyukan asha suka game gari da sai halaka mutanen garin duka sai zama har mutane kirki masu shiga ciki sai ƙarshe sai a zo a fitar da da suke mutanen kirki can lahira a cikin ruwa turmi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da mutane suka ga azzalumi yana zalunci ba su kama hannun shi ba wato ba su hana shi ba to yana duk da Allah ya game su da azaba duka haka muka dubi hadithin nan da Bukhari da Muslim suka ruwaito annabi sallallahu alaihi ya ce misalin mutanen kirki masu da'a da biyayya ga Allah da mutanen da suke sabo kamar wasu mutane da suka samu jirgin ruwa suka hau jirgin ruwa kuma yana da bene jirgin ruwa yana da gidan sama idan aka zo aka shiga gidan sama aka shiga cikin jirgin ruwan sai mutane suka fara saɓani suwa za su zauna sama suwa za su zauna ƙasa ta ce ai sai a yi ƙuri'a sai aka yi ƙuri'a wasu suka ci hawa sama wasu suka ci hawa ƙasa Haka hawa aka zauna lami lafiya jirgin ruwa ya fara tafiya sai zama ruwan da ake sha a cikin jirgin suna sama suna can bene mutanen ƙasa suna buƙatar shan ruwa sai sun tattakala matattakala sun hau sama sun sha ruwa ko sun yi ruwa ruwa sun sau sai karshe su na ƙasan suke jama'a muna ta wahala muna wahalarwa muna ta kai kawo sama jama'a ga shawara maimakon mu ta kai kawo muna zuwa sama muna ɗebo ruwa to bin zai hada mu huda jirgin da ta ƙasa ruwa su ne kuma ruwa kai mu sha da sauki da sauki wuce sai annabi ya ce in su mutanen da suke sama suka bar wa'inda suke ƙasa suka hula jirgin nan to za haɗa duka amma suka kama hannaye suka ce kakku yi sai su tsira su ma su tsira to haka wannan babban misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baya da kada ka ce mani wai ba da wai kai ina da mutane ka ce wani ba daidai ba da su wani ba daidai ne mun ba ka ji dalili dalilin da mu samu tsira mu da su gaba ɗaya bai yiwu ana saban Allah ana shirka ana bidi'a ana kaba'irori wai mu kama baki mu shiru wallahi bai dace ba lalle mu yi magana mu ce kaza ba daidai bane kaza ba daidai bane to wannan sai ya zama sanadiyyar tsira mu gaba ɗaya dan Allah ya ce bai halakar da alƙarya wa ahluha muslimun Allah bi halakar da alƙarya matukar ma'abuta alƙarya suna gyara duk dai za a samu masu wa'azi ce kaza ba daidai bane kaza daidai ne to Allah zai jinkiri ba zai halaka mutane duka ba amma aka yi shiru kowa ce tashi ta hishe shi to zama ta hishe shi to wannan yana cikin abin da malamin suka ambata wajen cewar Allah wata ko fitinatan la tusibanna alladhina zalamu kuma hasa ku ji tsoron fitina wadda ba ta shahuwar azzalumai da suka yi zalunci azaba ta in ta zo ba ta shahuwar da suka ja ta su kaɗai za ta gane kowa da kowa da kun ji dalilin da zai sa ta gane kowa da kowa Allah ya fara da mu da wa wallahu ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi